hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar alhamis yau 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 23 haka ne 23 ga watan biyar shekara ta 2018 wannan shine darasinmu na 11 a cikin tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun karanta aya ta 64 yau kuma za mu tashi aya ta 65 faɗin Allah maɗaukakin sarki wala qad alimtumul ladina atadaw minkum da haka alaran ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم. الله سبحانه وتعالى bayan magana riko da alkawari da ya mana akan bani Isra'ila da daga dutse da aka yi a kansu wanda sai da suka ga halaka ƙara sannan suka yi ma Allah sannan daga bisani muka faɗi cewa Allah ta'ala ya kwaranye musu wannan halakan da suka ji tsoron faruwanta ba ɗabi'an ɗan adam haka yake duk lokacin da mutum ya ga kansa cikin tsanani ko wata fitina ko halaka za ka ga yana mai haba-haba da bin Allah madaukakin sarki amma a lokacin da ya samu kwaranyewar damuwarsa to za ka tar da cewa mutum ya koma cikin zunubai da sabon Allah lokacin da wata suke cikin rashin lafiya ciwo ya kwantar da ke ko da ko zazzaɓi ne ɗan kaɗan to za ki ga gurace-guracen sadaka da tsaida sallah da yawan nafilfili suna nan cike a cikin zuciyarki tana cewa da Allah ya ban sauki wallahi islamiyya zan koma sadaka kan duk juma'a sai na yi shi sallah Allah ka sani da na samu sauki ban ƙara wasa da sallah to in Allah ya yarda da ta samu lafiya sai dai ka samu wata can gidan asharar la'ana buga biki da ita mai kiran sallah na hayya ala salah ita tana likin kuɗi a gidan biki bata ma san Allah yana kira ba balle ta amsa shi wannan ɗabi'a ce ta dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambata mana alamomin tashin alkiyama sai ya ce akwai hudowar rana daga mafaɗanta ana zaune kwatsam ana jira a garana ta gabas sai a garana ta yamma ta ɗau duniya za ta hautsani an faro safiya daga yamma hankalin kowa zai tashi ji annan sallallahu alaihi wasallam jama'a za su firgice su razana kowa ya ga rana gata nan tana fitowa ta yamma a wannan lokaci sai ta dago kowa ya ganta ba za ta zo ne ce ta tafiya har ta faɗi ta gabas ba a'a za ta dago kowa ya ganta ya shaida gata kuma duniya ta ganta ta tabbata haka ne sai ta koma sai ta faɗa to a wannan lokaci duk wani mai zanabi zai tuba duk wata mai wasa da sallah za ta fara duk wata mai cutar da 'ya'yan kishiyarta za ta tuba ta rike su hannu bibbi? duk wata mai zuwa gidan 'yan bori za ta koma ta rike Allah wata wanda ta shiga adashi ta kibadawa za ta sai da kadarorinta ta mai da haki dan ta san kabari na zuwa to don haka duk da irin miyagun ɗabi'u da aka saba jama'a za su tuba su koma su bi Allah sai rana ta koma ta ci gaba da fitowa ta yadda ta saba kafin ka ce wani abu sai su koma cikin zunubai da saban Allah sai a koma shi kenan a manta abin da aka yi a baya to ana cikin haka shi ne Allah zai turo tashin alkiyama ta zo ta gaba ɗaya din to wannan ɗabi'a ta mutane a lokacin da suka shiga tsanani su bi Allah abu ne sananne abu ne sananne idan kuma Allah ya musu ni'ima da yawan mutane suna fajirci suna saba ma Allah suna butulci da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ba su sawa'un ni'ima ce ta dukiya ni'ima ce ta kyau ni'ima ce ta ilimi ni'ima ce ta yaya ni'ima ce ta dangi ni'ima ce ta duk wani abu mulki sarauta duka da yawan mutane suna ma Allah fajirci da irin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda kuma zaman lafiyan bawa da duk wata ni'ima shine bi Allah da ita to anan ma kamar haka shine Allah subhanahu wataala bayan ya sanya wannan dutse a sama ga bani Isra'ila sun tuba ya kwaranye wannan damuwar tasu to haka wasu su suka koma suka ketare iyaka suka bada aikata ayyukan masha'a iya abin da suka gani shine Allah ta'ala ke ƙara jan hankalinsu tare da musu gargadi akan wani zunubin sabo da suka koma mishi koma bayan zunuban da muka ambata shi shine yake cewa walaqad alimtumul ladina atadaw minkum haqiqa mun san waɗanda suka ketara iyaka daga cikin ku fi sabti dangane da al'amarin asabar faƙulna sakamakon wannan ƙetare iyaka da suka yi sai muka ce da su ƙulna lahum sai muka ce musu kunu ku kasance ƙiradatan ku zama birai na kuma kaskantattu Allah ta'ala ce faj'alna hana kalan sai muka sanya wannan ya kasance muka sanya ta kasance azaba ne a gare ku lima baina yadaiha ga abin da ke gaba gare ta wa ma khalfaha da abin da ke bayan ta, wa mau'iza kuma muka sanya duk wannan abu da kuka ji kuka gani ya zamto wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah kenan za ku iya fahimtar cewa bayan an kwaranya wancan dutse sun zo da wani sabon laifin kuma har ya kai ga sun fusa ta Allah dama matsalar kenan Allah ta ala ce inna batsha rabbika la shadid lallai jamka da kamun ubangijinka wallahi tallahi mai tsanani Allah na da matukar hakuri Allah yana da matukar juriya amma idan aka kai shi makura idan ya tashi kamu abun baya ke idan ya tashi kamu abun baya kyau in ya ga dama sai ya samu mutum cuta wallahi jikin mutum ya rinka riɓewa tsutsotsi na fita a jikinsa da yawan mutane sakamakon zunubi Allah ya jarabe su da irin idan dukiya ne ake saban Allah da ita wallahi sai mutum ya koma ya talauce bummunan talauci talaucin ma mara fasali mai tozarci irin talaucin da bai ma da rufa asiri sai dai kunyatawa da yawan waɗanda suke jin sun ƙoshi a dukiya talauci ba da isa ta ƙwanƙwasa ƙofansu ba na rantse da Allah sai da Allah mai da su talakawa abun ban tausayi na san wani mutum a nan garin Kaduna in za a kirga masu kuɗi a cikin garin nan za a kirga tare da shi wata rana yake ba mu labari tare da wani malami yake cewa wallahi akwai wani mutum a wata jiha a cikin jihohin arewacin ƙasar nan da ba zan faɗi jihar ba yana da mata yana da 'ya'ya sai da ya sami matansa ya ce kina ganin idan nan gaba za ki ƙara shekara arba'in zuwa hamsin a duniya a kullum nawa ne za ki iya kashewa wanda har ki mutu ba za ki shiga cikin rashi ne wallahi da shi da matansa suka zauna suka lissafa kuɗi a yalwace abinda a kullum za ta iya kashewa ita da 'ya'yanta ya zamto ba su talauci ba suka buga da kalkuleto, wallahi mutumin sai da ya sa kai masa sab na kuɗi a gidansa da pound ba dollars ba ya ɗauka ya tara waɗannan kuɗin hadda doriya ɗoriya sannan suka ci gaba da shagali a lokacin da muke magana da talauci ya tashi zuwa ya falla mutumin ya mutu kuɗin suka dinga narkewa suka dinga narkewa suka dinga narkewa a yanzu haka matan nan tana nan a raye a ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar nan da na gaya muku wallahi ta haukace har inda take zama tsirara a bakin titi an gaya mana wuri tsirara haihuwan mahaifiyarta wallahi haka take ba kada Allah ya baki wani abu ki rodo ki dauka wata tsiya tsakanin kafin da nunin aka baki kuma tsakanin kafin da nunin za a iya sauya tarihin rayuwarki sai mene sai mene ba anguwan kurmin mashi muke ba tun kafin in san kowane mutum daya a masallacin nan da sunan nan kurmin mashi ina da aboki da nake shigowa unguwan nan saboda shi kusan fiye da shekara goma sha wani abu tun lokacin amini na ne tare muke karatu da shi akwai randa ina unguwar dosa ya kira ni ya ce da Allah surukinsa bai da lafiya ko za mu je asibitin dutse nan asibitin dutse mu duba shi na sha gaya muku wannan a wurin karatu muna shiga ya ce ga can a gado a kwanci ina zuwa na tsaya kansa zan gaishe shi sai ce ai baya gani. ina mai ishara da hannu sai na duka na ce da shi ya jiki ya ce ai baya ji ina nufin in taɓa hannunsa masa magana ya ce ai baya iya motsa komai a jikinsa duk wasu nosis da ake tunani a lokacin sun kai suna tsaye a kan shi ‘ya'yan shi sun kawo duk abin da aka nemi a siyo na magani ga shi walla a gabana idan aka samai abu a baki ana sawa sai yi ƙwari ya yi tari ya dawo da abin da aka same shi ta hanci aka zo ana sa masa abinci na ce da shi wani dama jikin nasa haka yi tsanani ya ce wallahi tallahi malam a ƙasa da awa 24 a jiya lafiyar salam ya ce a ƙarfe 11 safiya na ranar jiya ya je ya yi sulhun aure a unguwan kurmin mashi amma a ƙasa da awa 24 babu ji babu gani babu ɗaga hannu komai nasu sai an masa ta hanci ake ba shi abinci mun rabu da shi washe gari ina hanyar Kano ya kira ne ya ce Allah ya karba abin shi to wace ce ke da laki ma Allah irin wani da menene kika rudu har kike ganin cewa kin sha gaban Allah in kin ga kina tsiya Allah na kyale ki ko da ya tausaya miki yana so ki tuba ko kuma ya gama fushi da ke yana jira ki kai kanki mahalaka ya gama da ki kawai ɗayan biyu ne ko dai yayi miki talala mai kamar sake wa umli lahum inna kaidi matin yana barin ki kizo zo a hankali dan ki kizo ki sagala kanki da kanki ki kasa fita dan shi zunubi duk sanda kika yi daya kika ci gaba wallahi sai ya janyo wani kuma daga cikin bala'in zunubi shine kin kina yi kina jin tsoro gaban kina fargaba to laki ji tsoron yana raguwa zaki ji tsoron yana raguwa zaki ji tsoron sai ki dawo kina ganin da halal da haram duk abu ɗaya ne a wurinki ki to daga wannan lokacin ya nuna mutum ya yi sallama da rahamar Allah mutum ya nisanci rahamar Allah ta nesa ba kusa Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud Allah ji kansu Allah ya kare da a gare su ɗaya daga cikinsu su yake cewa wato mutum ba zai iya sanin ga makoman shi a wurin Allah ba cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne wannan sai dai idan an samu nasi. na alkur'ani ko na hadisi ya ce wane dan wance dan aljanna ne ko wane dan wane dan gidan wuta ne to da wannan ne kadai za a iya cewa ga dan wuta ko ga dan aljanna kamar yanda mun ce sayyidina abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne ali usman ali talha da zubair dukkan waɗannan ummucin aljanna ne da sumayya da yasir da ammar duk ba mai kuskure ne saboda da nassi ingantaccen nassin hadisi ya ambaci cewa tabbas waɗannan mutane ɗan aljanna ne kamar yadda mun ce fir'auna ɗan wuta ne shi ma ba mai kuskure ba don Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi din dan wuta ne ina fata an fahimci wani. to shi ne wannan sahabi yake cewa ba za ka iya cewa ga makoman mutum ba amma kowa zai iya sanin menene matsayinsa menene great dinsa a wurin Allah dan first class ne kai dan second class ofa ne dan second class lower ne dan pass ne kai an sha da kyar jina jina duk mutum zai iya gane waye matsayinsa a wurin Allah sahabbai suka ce ta ina ka samu wannan fahimta waye gaya maka yace abu ne mai sauki ka kalli yanda kake biyayya ga dokokin Allah gwargwadon biyayyanka da rubanka da sunnar ma'aiki gurgurdan matsayinka da darajanka a wurin Allah madaukakin sarki gurgurda da zunubi ke maka sauki kake auka masa yace gurgurda da kai nesa da rahmar Allah babu wani daga cikin sahabbai da suke wurin wanda ya ce masa abin da ka faɗa ba haka ba to kun ga wannan ba da shi ake awo ba dukkanin mutane ya kamata su awo ne da yi ma Allah da'a ba da saba mishi imra'atu sauda wata mata ce baka ba balarabiya ba ce, ba kuma mai dukiya bace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fama da rashin lafiyan farfadiya ka roƙa min Allah ya kwaranye min wannan cuta da nake fama da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita tunda ya ga mumina ce ya ce in kin so zan roƙi Allah kuma zai yaye miki wannan damuwar taki in kin so ke yi haƙuri da wannan damuwar ni ina tabbatar miki ke ‘yar aljanna ce inda kin yi haƙuri ma'ana in an yaye miki ba ni da tabbacin cewa ke ‘yar aljanna ce ko ke bayar aljanna ba ce zai iya yiwuwa ki shiga aljanna sakamakon biyayyanki da ɗa'anki zai iya yiwuwa kuma a samu akasin haka idan kin aikata abin da ke janyo haka ɗin sai ta ce da shi zan yi haƙuri zan jira har Allah ya saka min da aljanna amma akwai matsala guda ɗaya idan farfadiya ya buge ni tufafi na kan ɗaga al'aura na ya fito fili har yara su taru suna kallo na ka roƙa min Allah ya yi min wannan tozarcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata wannan yanzu ne ma ba sai an jima ba ya roƙi Allah kuma nan take Allah ya yi mata ko ta faɗin kuma ta bai bayyana ya nuna kenan ta tabbatar aljanna tun da gashi an ga alaman amsuwan addu'an a nan gida to matan ta yi tsawon rai har annan sulasula ya riga ta rasuwa lokacin da abdullahi dan abbas yana zaune da tabi'ai duniya ta samu duniya ta buɗe ma mutane ita kuma tana nan cikin talaucinta shi ne yake ce da su da ya ga yadda suke da kwaɗayi da son sahabbai ya ce shin ba na nuna muku ɗan aljanna mai yawo a doron ƙasa ba wanda ke da garancin aljanna suka ce dan girman Allah nuna mana dan aljanna mu ga wanda gashi wannan dan aljanna wannan wannan wannan dan aljanna ne sai ce tilkan imra'atu sauda wancan matan baka da kuke ganin ta talaka ba balarabiya ba ku kuna ganin ko su laraba kuna daga kafada wancan matan da baku dauke ta kowa ba yar aljanna ce da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe duk dalilin ka waɗannan dai mu gane shine da'a yana gadar da rahama kamar yadda zunubi yake gadar da halaka da kuma azaba da fushin Allah madaukakin sarki fadin Allah ta'ala da yace wala qad alimtum kuma haƙiƙa kun sani ai yana nufin yaku yahudawa waɗanda Allah ya saukar musu da cutarwa bayan sun saba mu umarninsa kuma sun saba mu alƙawarin da Allah ya ce da su wa id akhadna mithaqakum kun tuna ko lokacin da muka rike alƙawarin ku muka ce menene alƙawarin su yi imani da Allah su yi biyayya ga annabi Musa da attaura da aka saukar musu shi ne Allah ce hakika ko kun sani ya ku yahudawa abinda kuka yi na sabawa kan wannan abin da ya faru fi sabti a ranar asabar wannan wannan ayan cikakkiyar fassaranta zai zo mana in Allah ya ba mu tsawon rai zuwa cikin suratul a'raf ma'ana lokacin da Allah zai cikakken bayani game da waɗannan ashabus sabti din sai dai a takaice in mun ambace su a nan saboda a samu haske akan abin da ayan ke nuna shemu babu laifi mutane ne kamar yadda kuka gani su nasara yahudawa da bani isra'ila mutane ne masu taurin kai kamar yadda kuka gani bayan duk alƙawuran da suka yi da Allah suka saba da nema a halaka su da aka yi suka yi tuban mazuru tare da Allah ya san haka kuma ya janye azabansa a kansu to ba su daina haka ba sai da Allah ya jarabe su dama ba yanda za a yi mutum ya rayu a duniya ba a jaraba shi babu yanda za a yi duk wanda zai rayu sai an jarabe shi Allah ta'ala na cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan jarabawar daga cikin jarabawar da aka yi musu tun da yanzu sun dawo sai aka ce to ga kifi nan inda kuke zuwa su ku kamun kifi banda ranan asabar a ciki ku kiyayi wannan ranar duk abin da kuka gani a cikinsa to kada ku auka waɗannan kifaye ku haƙura har sai idan ba ranar asabar ba duk abin da Allah ta'ala ya sanya iyaka kar a yi sai kun ga shaidan yana ƙawata ma mutum shi ku kula da kyau za ku bari duk kusa abin da aka ce bai da kyau to sai ka ga yawanci rai tana shauki tana sha'awa tana bege tana kirbawa tana sakawa mutum ne da matarsa wata ɗaya cur awa ashirin da hudu suna tare babu lokacin da zai ji sha'awarta na ƙarshe wani lokaci sai kuma lokacin da suke cikin jini sanda Allah ya ce kar a kusance su haka ita ma macen wata sai kaga an sa mata asalin motsawar ta ma lokacin da take cikin jini ne duk jaraba ki Allah ke so ya ga da'anki ko sabawanki biyayyanki ko rashin biyayyanki to kamar haka su ma waɗannan mutane Allah ta'ala ce kada su yi wannan su a ranar asabar da suka zo suka ga haka a tunaninsu shine za su iya yi ma Allah yau. me za su yi suka ce to mu haka rami a gefen tekun mana tun daga kifayen bulbul da yawa ran asabar sai ka gansu da yawan gaske sun fito ran da ba asabar ba kuma sai su iya zamto ba su kai waɗancan kyau ba ba su kai su yawa ba sai suka rinka haka rami a gefe sai kifayen su rinka faɗawa ramu ko kuma su ɗaura igiya kamar fatsa da ake yi sai ya kakkama su ya riƙe su sai ran lahadi ba sauran sun tafi ba amma waɗanda igiyan ya kama fa suna nan sai su zo sai su kwashe su to shine Allah ta'ala ce walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt haqiqa mun san waɗanda suka ƙetare iyaka a cikin ku dangane da al'amarin asabar da muka ce karku yi su sakamakon wannan ƙetara iyaka da suka yi sai zamto sun fusata Allah malaukakin sarki irin fusata wanda Allah ya yi nufin yi musu azaba ta nan kusa kafin azaba mafi dawwama wanda za su haɗu a ranar alkiyama wannan azaba ko ita ce sai Allah ce da su faƙul lalakun kunu tan ku kasance birai wasu daga cikin malamai suka ce cewa da aka yi su zamo birai ana nufin an shafa zukatansu ya koma irin na dabbobi ba sa fahimta ballanta nasu shirya har su samu rahama wasu daga cikin malamai suka ce a birai din dai da aka faɗa birai din haka Allah ya da su dukkanin matasa daga cikinsu wanda suke da ƙarfi a jika sai suka koma birai wanda suke masu shekaru sai Allah ya mai da suka koma kuma aladu sai gagari ya zama birai da aladu dukkanin waɗanda suka yi shiga wannan lamarin kifin matasan cikinsu sai suka koma birai tsofaffin cikinsu kuma suka koma alade Allah subhanahu wata'ala yana yin haka kuma yana da ikon yi haka har a nan gaba ga duk wanda yake saba shi ba ku ganin rashin lafiya kadai Allah ke samu wani kaga halittarsa ta canza gaba daya ga mutum halitta ta sauya ba za ka taba yarda wance ce wannan ba na haɗu da wani bawan Allah a asibiti na san shi sosai mun san juna da muka haɗu da shi sai na gansu su su biyu ne kuma dukkansu na san su abokan juna ne amma wallahi har muka gama gaisa za su wuce ɗayan ban gane shi ba sai da ya ce ni ne wa ne muryan shi sai na gane shi halittarsa ta sauya ƙarƙar. wallahi ni dai a yanda na gan shi kaman ki ce kafin ki je titi ki dawo Allah ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗaya rayuwar ta canza ta sauya to ashe ɗan adam baya tsoron zunubai su ja masa irin wannan tarko da hukuba na Allah maɗaukaki lalle ya cancanci dukkan mutum ya nisanci sabon Allah ya kusanci ma Allah ta'ala da'a don samun rahaman Allah cikin sauki shi yasa Allah ta'ala ce da su fa na lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku kasance birai wasu malamai kamar yadda na faɗa suka ce sun koma matasansu sun zama birai sannan kuma dattawan cikinsu sun zamto aladu sai dai a yanda malamai suke faɗi shi ne dukkan wata al'umma da aka shafe ta aka maida ta wata halitta ta daban wanda ba asalin halittanta ba to ba ta taɓa wuce kwana shida a ban ƙasa ba face Allah ya halaka ta gaba ɗaya don wasu suna cewa ai yanzu irin biran nan ma da ake gani na ƙasa kaza su ne aka halaka su lokacin bani isra'ila ba su bane babu sauran wani halitta daga cikin wanda mutanen da aka sauya halittansu zuwa wata halitta a tarihi da malamai suka bayar wanda ya taba wuce kwana hudu zuwa shida ba tare da Allah ya halaka su ba ma'ana bayan an sauya halittan sun ga duniya ta ga yanda Allah ya maida su to ba za a basu su wuce kwana hudu ko shida ba sai a turo wata halaka ta tabbiyar da su gaba ɗaya Allah ya halaka su su bar ban ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ta'ala ka kyautata ƙarshen mu to sai Allah ta'ala ce faj'alna hanakalan sai muka sanya ta ta koma nakalan matsayin wani azaba mai zaman kansa wannan sanya ta da muka yi din me ake nufi wasu malamai suka ce sai muka sanya wannan birai din komawansu birai sai zamto wani azaba ne mai zaman kansa da muka yi musu wasu malamai suka ce a'a kifayen da suka kama din ne wanda suka tona rami ko suka sa igiya suka kama su su ne muka mai da su suka da musu azaba kila da mutum ya ci sai cikin sai rugi sai banɗaki daga nan sai asibiti daga nan sai lahira ya Allah na iya yin wannan wallahi jama'a mu kiyaye Allah duk inda mutum ke tare yana saban Allah ko mun karfin shi wani zai ga yana da mulki ne yana da sojoji yana da jami'an tsaro ba wanda ya sai cutar da shi a shinkafan gidanka sai Allah ya sa guba a cikinsa wallahi wani daga sai a ce daga cin shinkafa fa shikenan sai kaza sai kaza ana zuwa asibiti aka ce gashi magani kaza ma in ba an kai shi kasan waje bane ba magani ana daga shinkafa babu yanda Allah zai kama dan adam shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce faj'alna kalan muka saya ta zamto azaba wasu suka ce birai din ne sanya su zama birai shine azaban wasu suka ce a kifayen da suka kama ne aka mai da su azaban. wasu suka ce a abinda dai ake nufi azabar ce dai ta musamman Allah ya tanada musu sakamakon wannan mummunan aiki din kamar yadda wasu malaman suka fasara cewa muka sanya ta ita din nan suka ce ta ce alƙaryan da suke ciki tunda sun saba to sun janyo ma wasu su kuma fitinan da sai ta shafi kowa dama ku ji wannan da kyau duk lokacin da wasu suke saban Allah wasu suka ce babu ruwansu ba za su hana su ba ba za su yi wa'azi ba ba za su tunatar ba ba za su karantar ba to idan azaban Allah ta tashi zuwa sai ta hada gaba ɗayan mutanen ba za ta kyale su Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalabu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wanda idan ta tashi zuwa ba za ta shafe waɗanda suka yi zaluncin kadai ba za ta hada hadda wasu waɗanda ba su ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa hana nakalan muka sanya wannan ya zanto azaba a gare su kamar yanda ibnu jarir al-tabari ya faɗa malam yace ibnu kathir yake cewa magana mafi inganci shine wannan maganan azaban wanda ana nufin zuwa ga alƙarya ne sai muka sanya azaba zuwa ga waɗannan mutane Allah ya sanya wannan alƙarya aka maida ta ta koma abinda Allah ya so ta zamto na birai sakamakon saba masa da suka yi wannan ya zanto azaba a gare su kamar yadda Allah ya ishara ga fir'auna da ya saba ma Allah yaki tunda kalmar nakal muka ce azaba ake nufi sai Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula sai Allah ya masa kamu na azaba kamu na ƙarshe da na farko da na nan gidan duniya an halakar da shi da na lahira wadda tana can tana jiran shi Allah ka tsare mu baki ɗayan mu malam imam ibnu kathir bayan duk ya kawo maganganun da mutane suke ƙarƙashin wannan ya ce shi dai a fahimtarsa a magana mafi rinjaye abinda ake nufi da waje Allah hana kanan lima bai na ha, wa ma ha abinda ake nufi da mafi magana mafi rinjaye shi ne, Allah ta'ala ya sanya wannan alƙarya ita ce wanda Allah yake magana a ƙarƙashin wannan aya domin Allah na cewa laqad ahlakna ma haulakum min alqura haqiqa mun halaka dukkan waɗanda suke gefen ku dake waye da ku na daga cikin alqari wannan sai nuna cewa alqaryan ake nufi da wannan nasi na hadisi na da malan ya faɗa sannan faɗin Allah ta'ala bayan yayi magana akan su bani Isra'ila din sai ya karkato da maganan ta game da mu da su baki daya sai ya ce faja'alna hana kala lima bayne dai ta wa ma kalfaha a gaba sai ce me wa mau'izatan lilmuttaqin sannan mun sanya duk wannan abu da kuke ji muna faɗa a cikin waɗannan ayoyi ba su kasance ba face su zamto wa'azi ne da tunatarwa amma ga waɗanda suke da tsoron Allah madaukakin sarki ashe idan kin ji waɗannan kissoshi da ake faɗa suna ƙara miki tsoron Allah suna ƙara razanar da zuciyanki akan ki nisanci saban Allah suna ƙara kwaɗaitar da ke ki jikin ma’alla Allah biyayya to kin shiga waɗanda Allah ke cewa da su wa ma’u’idatan lilmuttaƙi don su zamto wa'azi da faɗakarwa ga waɗanda suke masu tsoron Allah ne sai mu taƙaita takaita nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mai tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah kin sarki ya yafe mana sai mu ɗauki littafi na gaba in sha Allah ta'ala